الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ولا رقم الله سبحانه وتعالى بكرم من كاوى وأن أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo bayan haka <coughs> muna mika ta'aziyar mu ga ɗaya dan uwa da muke kalla da shi a nan wanda yaran shi Allah ya mai rasuwa yau da kuma malam rabi'u Allah ya wasu rikasta ina jin bai bullo ba ko Allah yau sun kasa rasuwa duk an musu jana'iza ɗazu da yamma Allah ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya kyautata makwancinsu mu kuma Allah maɗaukakin karfe ya kyautata namu ƙarshen ya karɓe mu da imani ya tada mu da imani gobe kiyama bayan haka Allah ya kawo mu yau a laraba sha takwas daidai ga watan zulka'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan takwas ko na shekara ta 2015 biyu ga watan tara ta biyu ga watan tara na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka a ka'idu shi'a al'imamiyya al'ismai shari'a wato littafin da yake eh, fayyace mana akidun shi'a masu bin wato limamai goma sha wato sha biyu da yake fayyace mana akidunsu ta yanda suka bambanta da na ahlus sunna ta yadda ma suka bambanta da na musulmi ma gaba ɗaya a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a tambaya ta goma sha uku wanda suke take cewa idan tun tunda mun ji matsayin shi'a da limamansu game da alkur'ani cewa wannan alkur'anin jirkitacce ne an yi kare-kare mai yawa a ciki na an ciccire ayoyi masu ɗimbin yawa hadda wasu surori to idan tunda mun ji wannan to tambaya tana ce ma huwa i'tiqadu shi'a menene aqidan shaihunan shi'a fil adadi sahihi li ayati alqur'ani alkarim wato ga yawan ayoyin alqur'ani mai girma magana ta gaskiya game da yawan ayoyin alqur'ani mai girma wa hal ittafaqu shi su yi ittifaki su karan kansu cewa adadin ayoyin alqur'ani kazami ya zo dai a cikin littattafai a na sunna na musulunci cewa yawan ayoyin alkur'ani dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida amma akwai saɓani wajen malamai kaɗan kan ƙari kuma dubu shidan nan sun yi ittifaki ƙarin ne misali kun san an samu saɓani tsakanin malashin bismillah rahman rahim na farkon suratu a fatiha shin yana aya za ku ga wasu sun sa aya wasu kuma su sa aya ta farko daga alhamdulillahi rabbil alami waɗansu kuma sukan sa aya daga bismillahi an samu saɓani shin bismillahi wani ɓangare ne daga cikin fatiha ko bismillahi aya ce mai zaman kanta an yi saɓani a wannan ko kuma abin na eh, sannan wajen ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim din nan waɗansu suna sa aya waɗansu kuma su raba ghairil maghdubi alaihim wala dhalin waɗansu kuma suna haɗe wato irin ɗan wannan saɓani na haɗe wannan ayar ta zama su ɗaya da inda ake rabe wata in wannan yankan ne malamai suka yi saɓani amma dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani waɗansu suna cewa da bakwai waɗansu suna ƙarawa har da takwas waɗansu suna ragewa ina fata an gane ko sannan su kuma surorin alkur'ani ai kowa ya sani ɗari ɗaya da goma sha hudu to yawan harufan ƙur'ani kuma dubu ɗari uku ne da ɗari biyu da goma sha biyar dubu ɗari uku dubu ɗari uku da za ka yi breaking in letters alphabet na ayyukan kamar bismillah rahman ka cire ba'un daban sinun daban mimun daban alifun lamun lamun ha'un haka da za ka rarrabe harufan gaba ɗaya dubu ɗari uku ne da eh, ɗari biyu da goma sha biyar daidai kalmomin kuma word kalma a dunkule kama arrahmanu arrahimu alhamdu nan lillahi nan rabbi nan al'alami na word din da za ka ɗauko su dubu saba'in eh, ɗari bakwai ne da dubu saba'in da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara to yanzu nan tambayan da aka yi shin menene aqidan malaman shi'a shaihunansu game da yawan ayoyin alkur'ani kaga tun da sun ce akwai kusan wansat ɗin alkur'ani ko kuma eh, na ayoyin da aka zuzzubar ko ba haka ba sun faɗa sun ce abin da aka zare ranar muyi lissafi har kusan na ce tusat aka ce a'a wansat ne da wani abu ko to hei su gaya mana ya ne adadin ayoyin ƙur'ani da su suka ce na asalin nawa ne sannan kuma da aka yi interview da wancan shehin maganan shi ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo na ɗaya da su kansu sun samu daidaito ko sun samu rarraba ina fata an gane ko shine tambaya ta yau yawa idan sun ce an A wannan ƙur'anin an rarrage da yawa akwai ayin da aka zubar da yawa wajen dubu goma sha bakwai kamar yadda muka yi a can to su gaya mana adadin ayoyin jumlatan na ƙur'ani ina fata an gane ko to idan suka idan wannan ya faɗa mana za mu intabi da wani shehi shi ma an interview shi kuma a ganganan shi ta zo daidai da na wancan ko kuma kowa na shi ya faɗa to ta inda za ka gane akwai matsala kenan wa hal ittafaqu shi sun ittifaki a bisa adadin ayoyin alqur'ani jawab amsa mala ce la ina na ba su ittifaki ba bakin su bai zo ɗaya ba bal ikhtalafu sun sassaɓa wa juna iftara shaihu bari mu kawo babban shaihin su ɗin alkulaini na farko da ya kirkiro cewa an hisham ibn Salimin an abi abdullah alaihi salam qala yace innal qur'an alladhi jaa bihi jibril alaihi salam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace lallai alƙur'anin da jibrilu ya zo da shi wa annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama saba'ata ashara alfa aya wato 17,000 daidai sab'ata ashara alfa aya kaga ba ƙari ko da ɗaya ɗaya shi a wajen shi dubu goma sha biyar dubu goma sha bakwai ne yawan ayoyin wato alƙur'ani mu kuma a wannan muka ce dubu shida ne ko da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani kaɗan akan ɗan ɗori to kaga wato idan ka kawo dubu goma sha bakwai a can ka yi minosin ɗin 6,236 nawa zai rage 11,000 a dubu eh, dubu goma da wani abu a eh. eh. kwarai da gaske yanzu mu cire dubu goma su mu ajiye saura dubu bakwai ko mu yi minusin in 6,236 abinda zai rage can dubu ɗari eh, na? ɗari bakwai da wani abu eh kwarar da gaske ɗari bakwai da wani abu ɗari bakwai da tamanin da biyar to bi ma'ana ayoyin da babu su a wannan ƙur'ani a wajensu dubu goma ne da ɗari bakwai da wani abu eh da tamanin da biyar ina fata an gane dubu goma ina fata an gane ko yawa na'am wa kada haka mu bi sihhati hadhihi al-usura shin sun gaskata wannan labari ko kuma wannan tatsuniyan sun gaskata a tsakaninsu su ‘yan shi'a da shehunan shi'a da malamansu sun gaskata ce hakan haka ne ƙala allamatuhumul majlisi akwai babban shehinsu da ake kiran shi shehi majlisi yake falkabaru sahih labarin cewa ayoyin alkur'ani na asalin da aka sauka domin wannan fa ne a wajen su ku rike wannan yawa na asalin da aka saukar wa jibril ya saukar annabi dai ayoyin shi dai dubu goma sha bakwai ne wa kana shaykhuhum almazin darani akwai ni babban shehun su mazin darani ce shi kuma ce isqatu ba'd ƙurani wa tahrifu thabata min turuqina bitawatur ma'anan wato tabbatar da labarin cewa an cire da yawa daga alkur'anin nan an zazzare abubuwa labarin ya tabbata ta hanyoyinmu masu ƙarfi ma'anan kama ya zaru liman ta'ammala kamar yadda zai iya bayyana ga duk wanda ya lura fi kutubil ahadisi min awwaliha ila akhiriha a cikin littattafan hadisinsu hadisansu farko daga farkon hadisansu har ƙarshe za su lura da wannan ina fata an gane a duba usulul kafi a duba mir'atul uquli fi sharhi akhbari alir rasuli a duba sharhu usulul kafi lil mazin darani sai mir'atul uquli duk waɗannan littattafansu ne manya-manyan littattafansu da suke dogaro da su wa qala allamatuhum almajlisi sai allama babban malamin su almajlisi ya ƙara da cewa inna hadha alkhabara wannan labarin tawai alqur'ani wa kathirun min akbari akhbari as da duk labaran da suka zo daga wajensu su suka ce labaru ne ingantattu tabbatattu ƙarara. na cewa fi naqsil qur'ani wa taghyirihi game da tawayan wannan alqur'anin da jirkita shi da jirkitarsa to a ta'liq mala yace ga comment ƙarin bayani hadhihi al-ustura wannan tatsuniyan da iftaraha shuyukhu shi'a wanda shehunan shi'a suka kirkiro ta da lafazin sab'ata alafi aya ko da ce ayoyin ƙur'ani dubu ku duba ku duba dubu bakwai ne su a wani gun dubu bakwai ne kun ga can dubu sha bakwai suka ce amma asali yadda aka ke ruwaito ta dubu bakwai ne sun mata asali yadda take kenan labarin asalin kirkiran da suka yi da 7,000 suka fara 7,000 suka fara na yawan ayoyin alkur'ani sun masa tsawar al'adadu sannan ana nan ana nan sai suka ƙara kuma yawan ila asharati alaf ya kai dubu goma ka duba can na riwayan dubu bakwai din duba footnote akwai kitabul wafi idan ka je ka ɗau littafin nan littafin wafi mujalladi na tara a shafi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da ɗaya to za ka samu a wannan sun tabbatar a farkon farawa ayoyin dubu bakwai ne sun mata tsawara sannan suka ƙara kuma ila ashirati alafin suka ƙara wani dubu ukun suka kai dubu nawa goma ta duba littafin su faslul khifaf shafi na ɗari da tamanin da uku addalilul hadi ashara hadi zuwa ƙarshe kan sun mata tsawara sannan suka ƙara adadin ayoyin kuma fil mazadil alani indahum ila a littafin da ake kira al mazadul alani a wajensu har ya kai saba'ata ashara alfa aya eh daga dubu uku bakwai suka ƙara uku ya koma goma ko suka ƙara bakwai dubu bakwai a take kuma ana nan ana nan suna ƙarawa suna ƙarawa har ya kai dubu goma sha bakwai ɗin ka duba footnote usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 829 kitabu fadlil qur'ani wai littafin falalan alqur'ani a wajensu sun mata tsawara sannan suka almazar suka kara kuma ila samaniyata ashara aya alfa aya suka kara kuma har ya kai dubu goma sha takwas sai kuma ka duba sharhu usulin kafi sharhinsa kun ga inda yake ta karuwa yake ta karuwa wala zala tatawuru mustamira hatta yau suka ce karin malam yace karin bai gushe ba duk lokacin da suka motsa sai su kara su kara har yau ana karawa so bai da iyaka bai da iyaka ina fata an gane ko bai da iyaka to kaga mai wancan da yake dubu bakwai ne shi a haka ya mutu kaga an zo an kara ya kai goma wanda ya kara a goma a haka ya mutu aka san anni a lokacin sannan aka zo aka kara kuma dubu bakwai su kuma a lokacin a haka suka sani sannan aka zo aka kara kuma eh, sha takwas to haka ne continuously haka kullum suka motsa sai sun kara yanzu da za su zauna su ji da wani abu wani tunani mai kyau da ya zo musu wanda za su ƙara darajar limamansu sai su ƙirƙiro sai su ce ayan da tana ƙur'ani an share ta yau kawai sai su ƙara duk wani abin da suka ga zai sapotin ɗinsu zai ƙarfafa su sai su ƙara shi kawai sai a ce an ƙara ba haka aka yi wa baibul ba kullum version kaza version kaza version kaza yau haka bai bambanci abin da ya fito asali daga yahuda cancasan yahuda da renon yahuda da tsantsan yahuda dole abin zai rika shi wanda bai da gaskiya kullum in ya kwanta tunani ya zai ya tara eh, kare kansa in an ce kaza in an bullo mana ta kaza ya za mu ce in an bullo mana ta kaza ya za mu ce to wanda sai sai ya sa kaza an kirkiro wani abu, ya ce to mu ma kawai yana daga cikin abin da aka cire a Qur'ani haka suke kai kuma wanda dama kake bin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sau da kafa kana kwance abunka duk randa aka da kai aka taɓo ka za ka ja wata aya kawai ba shakkan komai Allah ne ya faɗa kawai ka huta mai musu ya musu ya je can to amma wanda bai da hujja a nan bai da shi a hadisan manzo Allah shi kullum a cikin tunani to fa kar a bullo mana ta kaza in sun gano mu ta kaza ya za mu yi to mu kirkiro kaza mu ce kaza to haka shi bai da hutu ne bai da hutu ne Allah rufa mana afi tambaya ta goma sha hudu ma mawqifu suyuhi shi'atil imamiyya me matsayin shehunan imamiyya al-ithnai ashara goma sha biyu din nan mabiyansu al-mu'asirina na zamanin nan ina fata an gane ko na zamani domin mu a ahlus sunna muna da asalafu salafu ko magabata akwai kuma na na yanzu to su ma magabatansu da na yanzu aƙidan ɗaya ne asalin wanda suka ƙirƙiro shi da yadda ta tsara can magabatan irin shekaru ɗari uku da suka wuce daidai suke da na yanzu shine ake duba aƙidan tana tafiya daidai wa daida emu eh, ƙur'anin da sahabai suka karanta dai suka yi aiki da shi suka iman da shi shi imamu mu muke rike da shi ko babu wani bambanci sai dai a ce bambancin aiki Babai suna karanta su yi aiki da shi mu muna karanta shi din ne amma aikin yana mai karanci amma ƙur'anin dai shi ne haka nan ma hadisan da tun zamani da da da da din su ne har yanzu ko malaman sunna sun yi tsayi wanda ka sun tace hadisai na ƙarya sun tace wanda ba annabi bane ya faɗe su duka ga suna wanda aka tace inda da aka kama sahihul bukhari sahihu muslim ko ba haka ba alu suna da kaka wani hadisi zai ce maka aha wannan hadisin da'ifi ne ya ce maka wannan hadisin mawqufi ne sahabi ne ya faɗa wannan hadisin marfu'i ne kai tsaye daga manzo Allah wannan hadisin ko a ce maka mawdu'i ne ma ne duk sun wallafa manya-manyan littattafai har ana zuwa a yi karatun ilimin hadisi. ɗaliban da suka karanta hadisi da kata wani za su ce maka wannan ba hadisi ba wani sa'i maganganun malaman hikima ne don daɗin shi a ce inna hubbal waɗani minan iman eh, annabi ya ce son ƙasa yana daga cikin imani hubbal waɗani minan iman duk wanda ya islamiyya a da ya haddace wannan a matsayin hadisi ne ko ba haka ba ta haka za ka samu irin waɗannan wani sa'i maganganun malaman hikima ne sosai sai a kawo su to aka je ana tace hadisan ana ne ana ilimin su to yanzu muna son yanda magabatan shi'a na can da na yanzu na zamanin nan na yanzu contemporary abin nan shi'a na yanzu shin aƙidan sun ɗaya ne suna tafiya na yanzu suna tafiya a kan rel ɗin na farko ko kuma akwai canje-canje shine tambayan nan ta nawa ta goma sha hudu ما موقف شيوخ الإمامية ما متعين شيخنا شيعة الإمامية الإثني عشرية المعاصرين نوانا زامن namu, game da aƙidan mazhaban magabatansu na cewa wannan ƙur'anin an jirkita shi mana ce jawab a haƙiƙanin gaskiya ga amsa in kasama shiyuku shi'a al-mu'asirun shekunan shi'a na wannan zamanin gaskiya sun samu rabuwan kai har gida hudu sun rabu kashi hudu ila arba'ati aksamin alkismul awwal ɓangare na farko daga shi'a na yanzu na wannan zamanin ta zaharu bi inkari wujudi hadihil aqida sun fito suna nuna wa jama'a suna mutanta wannan aƙidar fi kutubihim asla a cikin littattafansu na yanzu suna musun wannan aƙidan da take cewa ƙur'anin nan tawayayye ne akwai ƙare-ƙare a ciki sannan an birkita shi an jirkita shi an dagula shi ko wani su bangare na shi'a na wannan zamanin mu da suke musun wannan aƙida na kakanninsu da iyayensu can suke da ita kenan magabatansu wa minhum daga cikin waɗannan malaman akwai abdul hussein bawan hussein al'amini annajafi wanda mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da nawa da biyu miladiya haisu kala inda ya ce eh, wanda ya mutu a wannan eh, takin nan hijiriya haisu kala a inda yake fi raddihi ga yanda ya yi raddi ma wannan maganan alama zakarahul imamu ibnu hazbin rahimahullah game da abinda imamu ibnu hazbin imamu ibnu hazbin ahalus sunna ne to wannan malami ya masa raddi da ya karanta wata makalan shi min anna shiyukha shi'a yayin da ibnu hazmin al-zahiri ya ka wannan maganar ta cewa shiyukhu shi'ati kuluna, shehunan shi'a suna cewa bi anna qurana muharrafun qur'ani fa a jirkice yake to sai da ya faɗi wannan yawancin malu ya ce laita hadal mujtari'u ya ce ina ma da wannan wato menene mai jara'a aljara'a menene za a ce mai jara'a yawa ina ma wannan mai ƙarfin hali ashara ila masdar ina ma ya nuna asalin inda ya samu wannan maganan tasa yana mata rabbi fa kenan yace ina ma wannan mai karfin halin da yake wai shi'a suna da aqidar ce Qur'ani ke ne ina ma da zai nuna mana asalin source din maganarsa ba yanzu mun faɗi manya manyan littattafan su ba yace ya faɗi asalin firyatahu inda ya samu wannan ƙaryan tasa min kitabin lishi'ati mawtuqin bihi daga cikin littattafan shi'an da aka yadda da su wajen yan shi'a au hikayatin ko kuma ya kawo wani labari an alimin min ulama'ihim daga cikin malaman shi'a din tuqimu lahu aljami'atu waznan wanda duniya duka za suke daukan shi da mutunci au talibin ko ya faɗi ko ya fadi daga bakin wani ɗalibi ne ya ji daga cikin ɗaliban da suke zuwa ɗaukan ilimin shi'anci walau lam ya arif aksarahun ko da bai san mafiya yawanci ba yace bal tatanazalu ma'ahu ila qawli jahilin min juhalihi kai ya kawo ma hujja inda ya taba ji ko daga bakin mafi jahilcin jahilan shi'a ma ya kawo hujja ci ga inda ya taba ji in ji malamin fakir yake ce wancan au qarawiyin min busata'in ko kuma ya kawo qarawiyin mutumin alkarya wata alkarya daga cikin mutanen ƙauye na wata alkarya inda ya ji wannan magana au sarsarin ko kuma mai yawan magana wa hadihi firaqu shi'atu fi muqaddimatihim al-imamiyya waɗannan ƙungiyoyin shi'a wato wato a gaba da su wato daga cikinsu akwai magabatansu a shi imaniya mujamma'atun wa dukkansu sun yi ijima'i duk malaman shi'a kansu ya haɗu inji malamin cewa annama bainar dafatai ne duk abin da yake tsakanin wannan bangon ƙur'anin dafatai ne wannan bangon da wancan bangon huwa zalikal kitabu larai ba fi su dai abin da ya sani shi wannan shine alqur'anin da babu kokonto babu shakka da Allah ya ce alif lamin zalikal kitabu la raiba fihi yace su dai matsayin su kenan ya challenge malamin ya kawo wani menene reference daga cikin manya-manyan references na shi'a da aka yadda da su a duniya ko ya kawo wani malami ko ya kawo wani ɗalibin ilimi ko ya kawo wani mafi jahilci daga cikin jahilansu ko ya kawo sunan ƙauyen da ya ji ya taɓa ji a ɗan shi a sun wannan ƙur'ani a jirkice yake yake babu shi malamin ibnu Hazan kirkiran ƙarya ya musu yake su dai abin da suka sani duk wani abin da ya zo tsakanin bango zuwa bangon alƙur'ani nan shine ƙur'anin nan dai da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu da larai ba fihi babu kokonto a cikin to a ta'alif malaita da comment لقد أنطق الله تعالى عبد الحسين النجفي نفسه من حيث لا يشعر yace Allah maɗaukakin sarki ya matse wannan shehin Abdul Husaini nan ku duba bawan Husaini fa ya dace musulmi kirka ce bawan wani ba bawan Allah ba to so Abdul mutumin Najaf can a Iran ya ce to Allah ya matse shi ta yanda bai sani ba ya furta waɗannan kalmomi fa'aura da ayatan muftaratan fi nafsi kitabihi da zai koma littattafan shi da ya wallafa shi din akwai ayan da ya kawo wanda ya kirkiro wata wanda ba ta ƙur'anin shi ma inda ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum ya ce bi imamatihi kamar lam ya atamma bihi وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالجسد فلا تحسدوا فتهبط أعمالكم وتزل أقدامكم يأتي وأن آية يا تاوتا yana sai tana daga cikin ayoyin alkur'ani na abil eh? eh, ya wa tazalla aqdamakum bil hasabi eh bil hasabi yace akmaltu lakum dinakum ga wata aya da ya kawo ce yau din nan na cikita muku addinin ku bi imamatihi da shugabancin aliyu da shugabantar da aliyu a ku faman lam ya asamma bihi duk wanda bai yarda da shugabancin aliyu ba yayi koyi da shi wa biman kana min waladi da waɗanda 'ya'yansa min sulbihi na tsagonsa ila yawmin qiyamati har ranar tashin kiyama fa ulaika habitat amaluhum waɗannan ayyukansu duk sun ɓaci idan baka yi imani da shugabancin sayyidina ali da ƴaƴan shi dinnan da suka fito daga tsagon shi su ne goma sha biyu dinnan da suke kokari to waɗannan ayyukansu sun ɓaci wa fin narihum khaliduna kuma za su dawwama a wutan jahannama gobe kiyama inna iblisa lallai iblisa fa akhraja adama alaihi salam ya fitta annabi adam alaihi salam min aljanna ma kaunihi safwatullahi bil hasadi ko wato duk da kasancewa annabi adam yana da cikin zababbun Allah masoyan Allah amma shaidan saboda haka hasada yayin da zai ya fidda shi ya raba shi da aljanna to ta su du kada ku yadda ku ku rika hasada a tsakaninku fatahabata a'malukum sai ayyukanku na alkhairi ya lalace wa tazalla aqdamukum kafanku kuma ya zame gabanin hanya madaidaiciya yace mu dai abinda muka sani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum to wannan karin da yake shi ya yi imani ya yi challenging a kawo ko jahilin shi'a da yake ƙur'anin nan kuma yake wai ya yi wasu a wajensu abinda ke tsakanin bangon alƙur'an nan shine alƙur'ani nan da larai ba fi ina ya samu wannan ina ya samu wannan ƙari ya yadda an rage kenan an jirkita wa zakara ayatuhumun najafi sannan har ila yau akwai wani babban shehin su najafi bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai annabi ya ce da bakinsa bi annaha nazalat wai wannan ayan ta sauka ne fi aliyu ibn abi talib yace ya ya kirkiri ne danganta ta ga annabi wal iyazu billah kun ga annabi yace ce man kazaba alayya muta mu'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkiri karya ya danganta mu ya faɗi abin da ban faɗa ba in ji annabi ya nemi masaukinsa kawai kai tsaye gobe jahannama gobe kiyama a jahannama to ya ce wai annabi ya ce wannan ayan ta sauka ne akan shugabancin sayyidina ali ka duba can almasdaru sabiq shine al fil kitabi wasunnati shafi eh, littafi na uku sannan eh, abin da juzu'i na uku shafi na 147 kagani ya faɗi wannan wanzur ilaihi akhzahu Allah yace ka kalle shi da kyau Allah ya tabar da shi yansibul aulada ila Allah yana danganta ƴaƴa zuwa ga Allah kuma ku duba inda yace kamar lam ya atamma bihi ko wanda bai koyi da sayyidina ali ba wa man kana min waladi da wanda ya kasance daga ƴaƴana daga ɗana min sulbihi ku duba da waɗanda suka fito daga tsakon ɗana wai Allah ne ya faɗa wai aya ce wanda bai yi imani da ɗana ba wato sayyidina ali da waɗanda suka fito daga tsakonka su ne goma sha ɗaya ɗin nan plus su aliyu in goma sha biyu ka duba kuma a nan addisintan ya danganta ɗa ga Allah wa ya ati bi ma ya ati Bihil yahudu wan nasara kai shi kan ya zo ma da abin da yahudawa da kiristoci ma basu ma zo da shi ba wa ghairuhum min al da sauran ma mushrikai fa yaqulu muftariyan ala Allah ya kirkiro karya ya ce da Allah ya ce wai Allah ya ce min waladi min sulbihi daga ɗana da ya fito daga tsatsona ila yau kiyama to saboda haka yana nufin kenan a immatuhum limaman su din nan goma sha biyu din nan da suka fito daga tsatson aliyu ashe duka sun fito ne ya ne na Allah kenan ko ba haka ba ya ne na Allah subhanallah wa min sulbi aliyin Na'uzubillahi mina min shirki wa ahlihi mala yace Allah tsare mu daga masu shirka daga ita shirkan kanta da masu yinta qala Allah ta'ala Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan dama sun ce Allah ya rikida Allah ce laqad ji'tum shay'an iddan lalle kun zo da menene a babban abun ki. takadu samawatu sama tana dabda ya na su daddare watan shakul ardu ƙasa ta daddare ta yayyage ta hausu ne wata khirrul jibalu haddan duwatsu su gangaro su dandake gaba ɗaya saboda wannan mummunan kalman da suke cewa an da aulin rahmani waladan saboda Allah sun ce Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi rahmani an yattakhiza waladan bai dace ga Allah mai rahama ma a ce ya ba Allah ya ce in kullu man fi samawat ku sani duk wata halitta da take cikin sammai bakwai wal ardi da kasai gaba su illa atin rahmani abdan suna za su zo wa Allah gobe kiyama a matsayin bayi ne ba a matsayin ƴaƴa ba Allah ce laqad ahsahum Allah ce na kididdige duk abin da suke faɗa na din ɗinsu wa addahum addan kuma na kirga duk abin da suke faɗa din nan inji Allah an yi rekodin nashi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan duk wani mutum mai wa ta Allah dagawa ta'addanci ga iyakokinka, to zai zo wa Allah zai mutu ya zo wa Allah shi kadai kowa shi kadai ake binne shi aka bari shi a duba suratu maryam aya ta 88 zuwa 95 Allah ce a lokacin da mutum zai furta baki ya ce Allah yana da ɗa to lokacin in ka ga yadda sammai suke shakin kasai suke shakin suna so kai Allah ya basu kawai su daddare a hausi ne duwatsu ma haka suke jijjiga kawai suna so kawai a narkar da duniya ma kai a tashi saboda an faɗi mummunan karma ga Allah duk wanda ka ga ya riƙi da ajizi ne duk wanda kaga yari kiɗa yana buƙatar taimako ne don ya san nan gaba zai mutu ya bar mai magaji kaga Allah kuma hayyun la mutu ne Allah rayayye ne da baya mutuwa na biyu uba yana so ya samu ɗa don nan gaba zai gaza ɗan nan ya tallafa masa to Allah la yi yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abun da zai gaje da Allah subhanahu ta'ala cikin sammai da ƙasai ko ba haka ba yana son nan gaba ‘ya'yansu yawa su taimaka masa Allah kuma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan kuma bai bukatun taimakon kowa lokacin da ya halicci san mai da kasai taimakon waye ne ma, babu lokacin da ya halicci mutum taimakon waye ne ma babu ta ya za a yi duka duk kai babu kaskanci da menene da wato shiga hurumin Allah mafi muni irin ka yana da ɗa ma kawai irin yana da ɗa saboda ɗa in ka yi shi za ka aike shi yau ka mun wannan yau ka taimaka mun wannan rike mun nan tallafa mun nan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza can ma in karfinka ya gaza ka miƙa masa ragamar tafiyar da harkokinka na kamfaninka ko na business ɗinka da harkokin gida da yara akwai wanda zai iya ya rungumi tafiyar da harkar samai da ƙasai ki Allah ya damka masa to don me za a ce sai ta ce kul huwallahu ahad ya Muhammad ka shaida mutane fa ni ɗaya ne kawai ni maka ɗauki ne Allahu samadu Allah wanda kowa yake nufinsa da bukata lam yalid bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya kullahu kufuwan babu ma wani mai kama da shi gaba daya amma kun ga sun faɗa kaga yahudawa ai sun ce uzairu ɗan Allah ne kawai nan suka tsaya kiristoci suka ce isa ɗan Allah ne amma wanda yake duk ƴaƴan ali ƴaƴan Allah ne na tsatsonsa daga tsatso to har ba an san ma Allah yana da tsatso kenan subhanallah ta'ala an zalika uluwan kabira to mun ji ɓangare na shi'an yanzu wanda suke dinayin cewa wannan ƙur'anin dai ba a jekice yake ba amma ya kama kanshi an kama shi a cikin littafin shi dama na ce sun kasu gida nawa hudu alkismu sani ga kashi na biyu i'tarafu kashi na biyu su sun confessing sun yadda sun tabbatar da bi wujudi tahrifi fil qur'an sun tabbatar da samar da menene canje-canje a cikin alqur'ani sun yadda qur'anin nan akwai jirkita walakin hawalu tabrirahu sai dai sun yi kokari su samar ma abun mafita fa minhum wani bangare daga cikin waɗannan kashi na biyu din suka ce bi anna riwayati taharif duka labarurrukan da suka zo da suke tabbatar da cewa Qur'ani na ajirkice yake da'ifatun wai hadisan duk da'ifai da hadisan su din wanda suka ruwaito su da'ifai ne shazatun kuma saniyan ware ne wa akhbaru ahadin kuma labari ne na ɗaiɗaiku ba to ba kun san a can su kuma magabata sun ce akhbar ne mutawatir ko labari ne mai bibiyan junan da ba a ma musunsa kuma sun ce akwai hadisai wajen dubu na muka karanta dubu biyu ko da suka tabbatar da qur'ani na akwai jirkitacce ne haka muka karanta a can baya in ba ku manta ba amma nan sai kondemin hadisan suka ce la tufidu ilman ba sa amfanar da wani ilimi bai kamata a riƙe su a matsayin ilimi ba wala amalan ko a yi aiki da su fa imma an tu'awwala bi nahwin min al-i'tibar ko a fassara su da irin wannan eh, salon cewa hadisai ne wanda ba su tabbata ba aw yudrabu biha al-jidar ko kuma a tattara su a bigi bango da su kawai a jifa da su a yi watsi da su ku duba usulu shi'ati wa usuliha aslu shi'ati wa usuliha ko asalin shi'a can footnote da su shafi na 67 su sun ce duk maganganun da aka ruwaito game da wannan maganganu ne da ya kamata ka dauka su ka ɗauke su kai ka ci kulkuɗa su ka bigi bango da su su watsa ba amfani da su a ta'alik malam yake to anan akwai karin malam yake akwai bayani ma ba yujibuna to wani amsa za su bayar amma yuraddiduhu kibaruhum game da manya abinda manya manyan malaman su suke tafa'ansa min alqawli bi istifadati wa tawatur akhbari ko itafiyawa inda a can suka ce labarin jirkita qur'ani da ƙari da rage labari ne tabbatacce babu ɗaya da bai san da shi ba labari da na tawaturi ba haka muka yi ba na ce wuku tahrifi wa nafsi wa ziyadati fil qur'an wa man rawa riwayati tahrif waɗanne ne suka ruwaito riwayoyin da suka ce qur'anin jirkitacce ne wa azhara imanahu biha kuma har ya bayyana imanin shi da yaddan shi da gamsuwan shi da haka wa atiqa wa kuma ya yadda da haka a aqidance to wato idan suka kondemi wannan su kondemi manyan shehunan su kenan la ya juzu an yusa bihi kaga wanda suka ruwaito din ashe tunda waɗannan su yi kondemin nasu to bai kamata ashe a yadda da maganar su ba sai a koma a warware aqidan na farko kenan wa sinfun fanin yaqul daya ƙarin cikin wannan kashi na biyun da suke neman mafita ma abun su kuma suka ce bi annar riwaya sabitatun riwayoyin da suka tabbatar da jirkitan qur'ani da ƙari da ragin da ya zo ciki da shi tabbatattu ne walakin sai dai fassarar ne ba a gane ba almuradu abinda ake nufi fi kafirin minar riwayati at-tahrifu min qawlihim alaihim salam wato abinda suke nufi kaza zala, in kaji sun ce haka abun ya sauko to huwa tafsiru bi hasabi tanzili fi al-batn wa ta'wil wato suna fassara shi ne gurgudan yadda ya sauko amma a ta ilimin baɗini ne ilimin baɗini ne da kuma fassara su masu ilimin baɗini dama mun ce ƙur'ani sun ba shi fassara biyu ko akwai fassara na zahiri da kowa ya sani akwai fassara na babu ni to wancan din ya zo ne a ta ilimin babini ba wannan ba ku duba al-mizan fi tafsir al-qur'an mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da takwas na taba taba'i muhammadu hussein a taba to malaka ta a ta'alik ta comment jima'a da fin lissafin هذا القول تأكيد لقولهم wannan maganan ma yana ƙara ƙarfafa maganan su ne na cewa qur'anin ma jirkitacce ne walaysa difa'an anhu ba wai sun kare kansu bane fa kaifa yakunu tafsiru sahabati radiyallahu anhum ta ya za a yi fassaran sahabai Allah yarda da su gaba ɗaya zamanto taharifan fi nazari hadhihi fi'a ya zamanto fassarar sahabai jirkitacce ne a idon waɗannan mutane amma kuma jirkita wanda taharifin shaihunansu shaihinsu al'ummi da kulai ne da majalisi lil a ce shine nasu ne tafsirin gaske na sahabai ne na kuskure nasu ne daidai ta ya za a yi haka wa sinfun salifun shi a shi'atihim sannan ɓari na uku cikin kaso na biyun nan kuma ya ƙole da ce bi annal murada bi zalika annas wai abinda shaihunansu suke nufi ai wa qur'ani an shafe waɗansu ai wai ta hanyar nasu ta hanyar abrogation ne wanda ayan ta shafe wannan wannan ayan ta shafe wannan mimma nusika tilawatuhu wai ayoyi ne wanda aka shafe tilawansu amma aka bar hukuncinsu yace alfabi hatu ga abu ma kunya in ji malamin game da wannan maganan ma lakin na shekha shi'atul yawm sai dai shehunan shi'a na yau Wallabi yulaqibunahu bil imam al akbar wanda suke masa laqabi da babban jagora wal ayatul uzma wanda suke kira babban ayoyi na Allah a doron kasa wai shine wannan shehi in kana so ka ga ayar Allah babba a doron kasa su ne wannan shehi za'imul hauzatil ilmiya shugaban gaba ɗaya matattaran ilimi wa marji'uhal akbar da makoman ilimi gaba ɗaya abul qasim al-musawi Uh, alkhau'i shi ne shi kuma yake innal qawla bi nasli tilawati maganan da take cewa an share karatun al'kur'ani huwa bi ainihi alqawlu bi tahrish wal isqat shi suke nufi da cewa an yi ragi a cikin ƙur'ani an jirkita wal farqu wadihun kaga bambancin ƙarara ne bainan nafi wa tarihi idan ka zo abrogation yanda ake manan min ayatin aw hako na fi bi khairin minha aw misliha Allah ce ba ma shafe wata aya da wata face sai mun zo da wanda ta fita alheri akwai replacement Allah ya nuna akwai replacement in muka shafe wata aya za mu kawo wata ne yi replacing din wancan wanda daidai da ita ko wanda ta fita su kuma da suka ce suna nufin cewa an cire wani abu alkur'ani ai suna nufin abrogation ne to ba su kawo replacement din ba ai ko ba haka ba tunda Allah ce na na'ati bi khairin minha in muka shafi wata aya muka kawo wata mafi alkhairin ta aw nunsiha ta ila replacement wannan nasu ai Allah ya ce na na'ati bi khairin minha to wal farqu wadihun bainan nafsi wat tahrif shafe ƙur'ani da distorting ɗin alƙur'ani ko cire wani abu na alƙur'ani a zare shi a shafe shi ai Allah ya kawo fa'ilul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah da yashtaru bihi kamanan qalila to in suka zo sharewa suke shi kuma Allah yake a'a mu in muka share wata aya muka cire wata aya mai tsanani da al'umman nan ba za su iya ba mu yi replacing nata da wata mai sauki ne Allah yake ce to kaga a ce akwai bambanci tsakanin ka share ayan da tsakanin ka ɗauki wannan ka kawo wata makwafinta fa tahrifu min sun'il Ka kaga shi tahrifi distortion aiki ne na ɗan adam shi kuma na skufa na Allah ne Allah ne yake ɗauke wata ayan shi ya kawo wata a madadinta ba a kawo maganan mutum Allah ya cire maganan shi a kawo maganan ɗan adam ta mai gurbinta bayyuwa domin kur'anin Allah kenan kaga qur'anin Allah ai maganar Allah ne maganar Allah kuma sifarsa ne wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma in ka cire ta Allah kai replacing in ta mai gurbin ta dan azam to kaga ba ta cike maganar Allah ba domin maganar halittacce ya shiga ciki qala ta'ala shi kuma Allah ya kore wannan wa huwa la yastalzimu masa kitabillahi bi ayyi hal shi naskhi baya nuna cewa sai an taba wata aya an zare ta ba aikin dan adam bane Allah ne yake yi wa sinfur rabi'un kaso na hudu kuma daga cikin wannan na biyun suka ce bi annal qur'ana mawjudun baina aidina al mawjudu baina aidina suka ce wannan qur'anin da yake hannunmu a yanzu laysa fihi tahrifun kan ba a jirkita shi ba ba caccanja shi ba Walakin walakinahu naqisun sai dai a tawaye ke su kuma dabta kafa minhu ma yakhussu bi wilayati amiril mu'minin eh, an ciccire dukkan ayoyin da suka gidinci shugabancin sayyidina aliyu amirul mu'minin alaihi salam wa aula abinda yafi an ya'nauna al-mabhatha bi tanqis al-wahyi aw yusarrihu bi nuzuli wahyin akhar وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الله وإذا أبند يداتي يعنون wai abin da ya dace su ce bincike ake game da wato tankisul wahayi wai wahayi ne bai cika ba ya ragu au yusarriha bi nuzuli wahayin akar ko kuma a ce wani wahayin zai sauka ya ƙarasa wannan tawayan wa adamihi ko kuma kar a faɗa ma hatta la ya tamakkana kufaru saboda kar kafirai su samu dama su rika shaguɗe ga masu raunin hankali suna wasa da kwakwalensu cewa al'ai fi kitabil islam littafin kuɗin ma na musulunci ma ashe a girkice yake su yana ba da sarada ba haka bane ya dace a kawo a ce ƙur'ani a girkice ce aka wahayin bai cika a nan ba amma wahayin zai zo a wani waje bi i'tirafi ta'ifatin min al-muslimin to at-ta'alif malan yace to ga amsa hada al-qawlu ka sabiqihi wannan maganan dai bai da bambanci da magabacin sa bi difa'in bi difa'in wannan ba kare qur'anin ma akai ba ai ba kare maganan su suka yi ba Ban ta'kidun sun tabbatar ne shi ma ya tabbatar ne ala wuqu'i ta'rif shi ma ya ƙara tabbatar a maganar shi ce ƙur'anin lalle akwai jirkita a cikin sabil bil qawli bi idan ka ce a tawaye yake ba bambanci ai da da wanda yake a jirkice yake wa sinfun khamisun bangare na biyar a na kashi na biyu din nan yaqulu suna ce bi annana nu'minu bi hadha al-qur'ani mu mun imani da wannan alqur'ani da yake yanzu din nan gashi nan walaisa safihi nafsun wala ziyada babu tawaya a cikin shi kuma babu ƙari ala annana ma'ashiru shi'a a bisa matsayinmu na mu jama'ar ta shi'a al-ismai a shari'a ya ce na atarifu muna tabbatar bi annahu nasa ƙur'anan cewa lallai akwai wani alƙur'ani katabahu al-imamu aliyu wanda imamu aliyu ya rubuta shi biye-bihi da hannayensa a sharifa masu daraja da an faraga min kafani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya gama yi ma manzon Allah likafani wa tanfidu wasayahu da kuma zartar da wasiyyar manzon Allah walam yazal kullu imamin yahtafizu alaihi wato alqur'ani na asalin da sayyidina ali ya rubuta bai wato bai gushe ba kowane shugaba in ya zo shi kaɗai ne yake riƙe da alkur'ani in ya mutu wanda zai zai gaje shi sai a miƙa masa ka wadi'atin ilahiyatin kama wata ajiya ce amana ce ta Allah ya damƙa a hannunsu ila an zalla mahfuzan inda imamul mahadi yanzu haka imamul mahadi na ƙarshe na goma sha biyun da suke jira zai fito da ake ta mahadi to yanzu haka wancan ɗin yana hannun shi Alƙa'in wanda zai taso nan gaba ajjalallahu ta'ala farajana bi zuhuri wai Allah ya gaggauta nuna musu bayyana ina fata an gane idan ka duba shi kuma al-islamu ala dawi tashayyu to at-ta'liq mana yake shi ma ta'liq hadha al ya ya'tarifu fihi qailuhu shi ma mai faɗan wannan maganan yana ƙara tabbatar ne da anna hunaka ƙur'anin Asar. ko ba haka ba yake ya yi imani da wannan sannan ce kuma akwai wani wanda sai ali shi a wajen su ƙur'anai nawa kenan biyu idan har ƙur'ani na na shari'a ne al'umma suna cikin zaman bata a bayyana shi mana zaman to shi me ne yasa in wannan ya rike shi ya danke shi da zai bayyana shi ba sai ga wani yanzu yana nan a wajen imamul mahadi na karshe na goma yau sai zai fito to idan har qur'ani ne rubutacce ne ake nufi da shi ba shiryar da mutane ba to ya bayyana mana kaman wannan din me yasa individual ne shi kadai yake rike da shi in ya mutu sai ya bama wancan yanzu wannan din na karshen yana rike da shi har yau bai bullo ba kuma kun san bai bullo sai ranar tashin kiyama to da lokacin ne zai amfani jama'a tunda imamul mahadi ba zai bullo ba sai lokacin bullowan dujal dujjal to sai ko annabi isa fitansu alama ne na tashin kiyama daga nan sai tashin kiyama sai da aka ce suna koye da shi gaya mun hikiman shi gaya mun hikiman shi yawa yawa to yanzu ko mu anan annabi sassala ya ce ran da duk rana ta bullo ta nan ba karɓan tuba wanda da ya sallah ko yayi wanda da bai musulunta ba yake ya musulunta zai tsorata duk ba za a karba ba to ga ya mun qur'anin bai tashi fitowa ba sai da aka zo ana tashin kiyaman mahadi ya fito sai ya bullo da shi yayi wa mutane me a lokacin to kaga wannan yayi bifitin din shi ma in yana nan saboda wannan ya shirya da mutane tun kiyaman bata zo ba shi kuma wancan ya bullo mutane a lokacin da ba zai amfane su ba to in dai ma haka ne akwai shirmen ma magana a fito ne a ce mu imani da wannan shine kawai shine fa ya gagara ina fata an gane ko wannan shine abin da ya saukaka da izinin Allah in Allah ya raya mu gobe sai mu tashi kashi na nawa kashi na uku yanzu mu faɗi kashin shi'a na zamanin nan game da alkur'ani kashi na farko ko muka faɗi kashi na biyu su kuma suka rarrabu kashi biyar yanzu za mu tashi in Allah ya raya mu ta'ala gobe akan kashi na uku ɗin mu ji su kuma amin